ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا حقيقه mun yi bayani iri-iri a cikin wannan alkur'ani da muka saukar wa annabi muhammad da dangin misalai daban-daban domin su yi tunani su ɗauki wa'azi amma mutum musamman kafiri ba abin da ya fi fitowa daga gare shi kamar jayayya ba da gaskiya ba.